salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yattabi'a bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Naam, kwatu da suka wake zikiri a hannun ƙarfi islamiyya. Lillahi wa rahmanir rahim. Lillahi wa rahmanir rahim. Na wa huwa sharru min at-ta'fif. shi ainihin da ake magana ne tafwidi ku Thank you. والتفويض من اسمه قلنا لك فارس والتفويض بينا دون معنى التفويض من ذلك تأول الأدلة والتفويض قاشنا تفويض أن القول لم يكن على هذا النبي ولا وهم وهم في ذلك مضرون مضطربون فليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل والتفويض والملاحظ أن القول بالتأويل لم يكن أحد منهم ولا أصحاب الأمم ودلا إنما البدعة دخلت على الجاهلية والمسجد أنا انا magana ne akan tafwidi في tafwidi wato sharru mina ta'dil ya fi sharri fiye da ta'dili idza tazimu a tashbih wa domin shi tafwidi yana lizimtar tashbihi da kuma ta'dili an gane kafin mutum yayi ya ainihin tafwid sai yayi abubuwa guda biyu na farko sai yayi tashbihi an gane mai tafwidi yana yin tashbihi ne shi saboda mai tafwidi farko zai duba idan an ce inna allaha sami'un basir to zai duba in ce Allah yana ji to ai halittu ma dan adam ma yana ji in ce Allah yana gani to dan adam ma yana gani to sai ce to ai ba zai yi ba an kamanta Allah da dan adam kenan sai ya sauri sai ya kore a gani idan ya kore sai aka tambaye shi menene ma'anansa idan abin da zai iya tawili sai ya tawile shi an gane amma aka yi yadda layi fauka a idiyu yake dole ne in za a ce Allah yana da hannu dole sai ya zama daidai da nan halitta kaga ya riga ya yi mai a nan ya yi tasbihi dole ne in za a ce Allah yana da hannu dole sai ya zama irin nan halitta za a ce zai ce ba zai yiwu ba sai ya yi gaggawa sai ya kore in ya kore an gane ku sai ya yi ne ya tawili to idan ya kasa yin tawili sai ce to Allahu a'lam Allah shi ya san abin da ake nufi da shi an gane ku a nan wajen zai ce Allahu alam ba maganin fassara ba zai fassara ma'anan shi ba an gane to wannan ne ma'ana ya fi sharri fiye da ainihin wato tadiri ya fi sharri fiye da tawiri na'am na'am <clears throat> ce wake wake haman le rasul bil jahl da kuma tuhumar manzon Allah da jahilci au ikmani bayani ma Allah ko kuma ɓoye bayanin abin da Allah ya saukar da shi kamar suna tuhumar manzon Allah da jahilci to manzon Allah shi ma kanshi bai san ma'anan ba sifofin Allah da Allah ya kamanta kanshi wali tusna ala ayni kace manzon Allah bai san ma'anan ba kamar sun tuhumce shi ne jaribi a ayunina suna gudana akan idanunmu sai to wannan su a wajensu ba za su iya fassara ba dan suka fassara zai je zuwa ga tashbihi sai su kore sai sun kore aka tambaye su menene ma'anan shi sai su ce Allahu alam a gane yayi su din nan ba sa fassara sunonin a sunayen Allah ba sa fassara sifofin Allah kawai suna barin shi haka nan su ce Allahu alam Ar-Rahmanu alal arshi tawa in ka ce musu menene ma'anan Ar-Rahmanu alal arshi tawa sai su ce kaga idan muka ce a zuciyar zan to idan muka fassara muka ce Allah mai rama ya daidaita kan al'arshi mun kamanta Allah da halitta sai su yi mai sai su kore idan ka kore aka ce musu menene ma'ananta sai su Allahu a'lam kun ce Allah bai daidaita wato me ake nufi da sai su Allahu a'lam wannan magana ya fi ainihin shi ne mafi sharrin ainihin biriya. na'am na'am ah, yace wa amma qawl bi tafwid amma ra'ayin tafwidi wa sharru min aqwal ahli bid'ah shi ne mafi sharri daga cikin maganganun ma abota bid'a a gane ku ibn tabiya ya ce tafwid din nan wato ya fi ainihin mata dili hadari ya fi tashbihi hadari to mutumin da yake tafwidi sai ya yi tashbihi sannan ya zo ya ta'dil li min nusus al-wa'ami nusus al-tadabbur al-qur'an domin ya yi karo da ainihin nasoshi na tunanin al-qur'ani al-qur'ani an ce afala ya tadabbaruna al-qur'an am ala qulubi akfaluha shin ba za su yi tunani game da Qur'ani ba ko akwai zuciya akwai makulli ne wanda ya lulluɓe ta yana ta tunani afala ya tadabbaru na Qur'ani walau kana min inda ghairi la la wajadu fi ikhtilafan kathira shin ba za su yi tunani kan Qur'ani ba da a ce Qur'ani ya zo daga wannan Allah da sun samu sabani mai yawa a cikin sa kaga Allah ta'ala ya ba da dama a yi tunani game da al kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal zakara wal albab littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah dan su yi tunanin ayoyinsa a karanta ayoyin ayi tunani a fitar da fiqh a san sa. to idan muka doki mazhaba na tafwidi yaya magana ta to yan tafwidi duk nusus din nan da suke zahirin su suna nuni akan ainihin tashbihi a irin tunaninsu to su din nan ba sa fassara shi yadu layi ko qaidihim Allahu an sai Allahu a'lam ar-rahman al-arsh tawa Allahu a'lam wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan Allahu a'lam an gane wani ku? duk din nusus din da suka zo akan wa gadiba Allahu alaihim shi ma za su ce Allahu a'lam Allah ta'ala kada ya san ma'anar wa gadiba Allahu alaihim laqad radiya Allahu 'anil mu'minina sai ce to Allah kada ya san ma'anar laqad radiya Allahu 'anil mu'minina wato kwata-kwata sun doka cewa ƙur'ani wanda Allah ya ce ya saukar da shi domin a yi tunani game da ayoyinsa to su zahirin maganar yana nuna ba maganar tunani akan ayoyinsa akwai ayoyin da ba a masu a yi tunani akan su gaba ɗaya an gani? na'am na'am da mu'ara da jihi ta tadabbur domin ya gitta ma nasoshi na tunani na alƙur'ani na'am wani tsamun tajihilil anbiya da kuma lizintar da jahiltar da annabawa amma nuna annabawa wa iya zula an jahiltar da annabawa da manzanni rabbil alamai. wato dangane da ubangiji an jahiltar da su dangane da ubangiji kamar ba san Allah ba kanat in kanat min akhbar al ahad sai eh, na mutaya ne ni karatu Hmm. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ya zo cikin alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce: Ya Allah, lallai ina neman tsaninka daga ilimin da ba shi da amfani. ومن قلب لا يخشى da zuciyar da ba shi da khushu'i min da ran da baya koshi da kuma addu'an da ba a amsawa ya Allah ina neman tsari daga wayannan na'am an ibn abi hmm. an karbo daga ibn abi haisama dangane da ainihin al ya ce littafin ilm da sanadin sahih عن أبي الدرداء رضي الله عنه لقى أبي الدرداء الله الآن أمو بيتا لما يحلم بتحلم إلي بي أنا صام جنيدة ليما إلم والحلم بتحلم شيء إلي بي أنا أنا صام جنيدة كلفا وخي متي التربية سادة كان شيء أكن حقولي أم قاله نعم حلم حقولي تحلم شيء إلي بي أنا صام جنيدة ليما إلم والحلم بتحلم شيء ما حقولي تكلفا وخي متي التربية سادة كان شيء أكن حقولي نعم Wani ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim Allah ya masa ya ce kana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah idan idan tasabat alayhi masaila mas'ala. Ibn Taymiyyah Allah ya masa idan mas'ala ta rikitar da shi a gani yayi yayi ya warware ta ya kasa. Wala Allahumma ya mu'allim Adam wa Ibrahim. Sai ce ya Allah ya ya wanda ya karantar da Adam da Ibrahim. Ya Allah karantar da ni. Ya mufassir Sulaiman ya wanda ya fahimtar da annabi Suleiman fahimtar da ni ah, sai ya samu ainihin fatayi akan wannan iya amfani da wannan addu'a sai Allah ya kawo masa buɗi mu duba cikin miftahu da darin sa'ala za mu samu amsa insha Allah an gane wannan ko insha Allah eh zuwa da ko da yaushe idan wata matsala ta samu dan adam kawai dan adam ba zai iya warware maka wannan ba kuma zuwa ga Allah idan ka koma zuwa ga Allah insha Allah za ka samu warwara kan wannan al'amari kuma ka duba ayan nan allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sune wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kenan mu ma yanzu duk wata musiba ta same mu ringa inna lillahi Allah ta'ala zai kawo mana mafita insha Allah yanzu halin da muke ciki a Najeriya halin da ake ciki na yunwa halin da ake ciki na tsoro tsoro na 'yan ta'adda tsoro na ainihin 'yan kidnappers 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza menene hallu za mu iya warware shi a Allah ta'ala shi ya jarabe mu da su kuma Allah ta'ala zai iya cire mana su cikin sauki ashe ya kamata mu yi mu koma zuwa gare shi yanzu irin halin da aka samu yanzu a duniya duniya yanzu an shahara da daga dan abu kadan zai ga an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ana so a mai da manzan Allah kamar abun wasa a wannan zamanin da muke ciki to ga shi ma irin wannan musiba ne wanda yake Allah ne zai iya warware mana shi an gane wannan ku lalle mu koma zuwa ga Allah in ba wai an rena ka ba in ga mutum yana yawan zage iyayenka kai rena ma ko balantana kuma a zagi manzan mu kaga a ka'ida da a ce musulmi muna da izza yana da wuya a ce kafirai su iya buɗe bakin zagi manzo to saboda kasancewa su rena mu shi yasa suke so su da ma manzo sallallahu alaihi wasallam kago in an raina manzo Allah me rage mana babu abin da ya rage mana gaba daya a cikin rayuwar mu ko to duk irin wayannan musibu ne wanda yake mu koma zuwa ga Allah mu roki Allah ko mu dawo zuwa ga Allah mu gyara ayyukan mu eh mujma usula ahli sunna wal jamaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع نود اصول الدين كلها المرجع في فهم الكتاب والسنة يو مقومة نعم أصول الدين كلها قد النبي قد النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الدين أصل الدين an gane duka gaba ɗaya annabi ya yi bayani akwai usulun ilmi usulun ilmiya akwai usulun amaliya usulun ilmiya shine abin da ya shafi aƙida. usulul amaliya shine abin da ya shafi fiqh wanda malamai suka kira shi furu'a an gani duk da naga a cikin mazmul fatawa shehu islam ibn taymiya ya kyamaci a cewa usulul din wa furu'u din an gani ya ce addini gaba daya usul ne shi in an ce misalin yace in an tambayi mutane ku yi bayanin menene furu'a za su ce sallah za su ce azumi za su ce zakka ai wa'annan su ne usulul din tunda rukunin musulunci guda gaba daya su ne sallah rukuni ne na addini azumi da zakka da aikin haji to ya kuma za a kira rukuni abin da yake rukuni a kira shi ne a kira shi reshi a da usulul din aqida usulul ilmiya kenan babin aqida usulul amaliya babi na na na furu'a kamar yadda ake cewa furu'a din babi na abin da ya shafi fiqh kowanne daga cikin manzon Allah yayi bayani A gane wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta a gane galiban mutanen da suke da matsala dangane da abin da ya shafi sanin wasu al'amura na manzan Allah su ne masu takalidi mai takalidi kawai shi na takaita kanshi zuwa ga littattafan malaman shi ne duk abin da bai cikin littattafan malaman zai ce babu amma idan mutum ya zamanto yana yawan bin sunna sai ga duk wasu matsaloli wanda yake ganin kawan babu zai ga akwai su an gani to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa kaga mazhaba ta zahiriya ta bayyana ita mazhaban zahiriya ta bayyana ne lokacin da ainihin mutane suka yi zurfi wajen inkarin nusus da sunan kiyasi sai a ce ai ba a nasi ba an yi kiyasi ko kuma ga kirkiri ga hadisi sai a koma zuwa a ce wannan hadisi kamar ahad ne kawar ahad kuma an gina ta ne akan zon saboda haka yanzu ya kamata a ajiye hadisi a gaji kiyasi kuma muka dauki mazhaba na hannafiya kaga mazhaba na hannafiya sun sun sun yalwata sosai sun buɗa sosai wajen inka wajen wajen ainihin tabbatar da kiyasi to su koda sun ga hadisi ingantacce idan ya gittawa wa kiyasi to sukan ajiye hadisin su dauki ainihin kiyasi sai haza khabaru khabaru wani يخالف القياس fala نقبل ko فلا يقبل wannan hadisi ne kamar wani ya saba mu kiyasi ba za mu amsa ba A gani to wannan abu sai ya haifar da yan zahiriya suka bayyana su kuma yan zahiriya duk wani abin da ake cewa an za a yi kiyasi a kan shi sai sun kawo mai hadisin shi an gani abu kaɗan ne za ka ga cewa ya faru a duniya yanzu ga yan zahiriya ba su iya kawo hadisi ba saboda su ɗin nan kuma su ma sun yi guluwi da suka ga wa'ancan suna yin amfani da kiyasi su karyata da inkarin ainihin hadisi su kuma sai suka zo suka tabbatar da hadisin suka karyata kiyasi gaba ɗaya suna nuna babu wani abu kiyasi kiyasi karya ne kawai suka ce farkon wanda ya kiyasi shi ne shedan na ba na ga wani a lissafin a hakam na ibn hazam na ga inda yake ya buɗe babi na musamman inda yake nuna kiyasi asalin shi daga shedan ne shedan shi ya fara cewa ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqta wa khalaqta khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin shedan ya ce shi ya fi alkhairi fiye da dan adam yace ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga turbaya saboda wuta ya fi turbaya yace kaga wannan kiyasi ne farkon wanda ya yi shi ne iblis an gane to saboda haka duk mutumin da yake yanzu a wannan zamani yanzu ibn hazm yayi koyi da iblis to haka ne wane ne ya sha kaga wannan magana tashi in an dauki lazimul qaul wa iyaz billah in an dauki lazimul qaul magana zai iya shafan har manzon Allah wanda Allah ya aiko da sako manzon Allah ya yi kiyasi a gane idan muka duba hadisin wannan wannan ba kauyen da yazo jin annabi yace ya rasulullah wuli li gulamun aswad ce ya rasu lalla an haifan mun bakin yaro shi ne sai manzan Allah ya tsara salama yake cewa da ya ce an haifan mai bakin yaro sai annabi ya ce hallaka min ibil shin kana da raƙuma sai ce na'am ina da shi sai ce fama alwanuha menene launin raƙuma ya ce ya rasu lalla launuha aura wato raƙuman a sa daga ce kai launuha ahmar a gani launuha humrun ko launin shi jani sai annabi ya ce hal fi hamin auren shin a cikin akwai mai kala fari da baki asalin raƙuman ka jajaye ne amma a cikin ƴaƴayensu da jikokinsu akwai masu kala fari da baki yace eh yace fa anna zalim to ya akai haka ya faru shine sai yace ya rasulullah la'allahu naza'ahu irq zai iya yiwuwa jijiyar kaka da kakanni ne ya furge shi ila cikin kakannin shi akwai mai wannan kala sai an shi in haka ne kuwa la'allab naka shi ma haka zanu za a hul'ir shi ma zai iya yiwa shi ma ɗan jina shi ma jijiyar kaka da kakanni ya ɗauke shi tun da kai balarabe ne sai ka ci an haifan ma bakin yaro shi ma kila a cikin kakannin ka, akwai baki kaga anan ya kai ya sai aka yi in dai ka yarda cewa jajayen rakuma za su iya haihuwan ainihin fari da baki to ka yarda cewa shi ma balarabe zai iya haihuwan baki in Allah ya so an yi kiyasi sannan kuma sahabbai mun ga a cikin ilamul waqi'in ibnu taymiya yana raddin wannan ra'ayi na cewa ba a kaba hujja da kiyasi ya kawo hujjoji daga sahabbai daga tabi'ai daga tabi'ai har qur'ani ma ya kawo ya kawo inda qur'ani kai kiyasi fa asabiru ya ulul albab fa asabiru ta asabiru ya ulul albab ya kuma abota fa asabiru ya ulul absar misali ku yi tunani ku lura ya kuma abota basira wannan ya aka yi an ce kulura me ma'anin kulura yawa ka duba abin da muka yi ma wani an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ya kiyasi siri kaga abin da kaga wani ya yi laifi kaza kaga abin da muka mai to ka lura kenan kai ma an kai abin da ya same ka same ka ai shi ne malamai sun kawo sun sun istinbadin iyasi daga ƙur'ani. in yi istinbadi daga hadisi manzo Allah in yi istinbadi da mangarin sahabbai to kaga da mangarin salaf suna iya suna abin nan amma zahiriya sun ce ba a kiyasi an gani to in kana neman nusus hadisai ruwa ruwa to ka nemi yan zahiriya su kuma su matsalar su shine nasoshin da ba a samu ainihin hadisi ba to suka yi wani irin fatawa wanda yake wanda yake sosai akwai wauta a cikin sosai amma suna da ƙarfi wajen kwakulo nusus tunda ba sa kiyasi suna ƙoƙarin su fahimci nasi da kyau to wayannan kuma tunda suna kiyasi ba su cika damuwa da hadisai ba sosai musamman mutanen da suka faɗaɗa kan shi kamar yan handafiya amma mutanen da suke da ra'ayi tsaka tsaki suna damuwa da nan sai sun yi bincike akan nan ba samu ba sannan sai a yi mai sai a je a tafari kiyasi an gani shi ma kiyasi yana daga cikin nassi na shari'a amma fa da sharadi in ba a samu mai ba nassi in ba a samu nassi ba ba ayin qur'ani ba hadisi kaza kaza ba ijma'i an buga an buga sai mutum ya duba bai samu ba gaba daya sai mutum ya yi mai ya yi kiyasi an gani wahal ma'a wujudul bahari yakfi tayammumu liman laysa ma'a judun la liman laysa ma'a zura ladafu dafa ra'ihi wahal ma a wujudul bahr shin tare da samun teku yana halatta ai taimama in ga teku lokacin sallah yayi zai ga teku za ka iya taimama mutumin da ba a yi mishi uzuri daga cikin malamin fiqh ba malamin fiqh ba su masa uzuri ba ai in babu ruwa sannan a yi taimama Allah ya ce walam tajidu ma'an Allah ya ce idan ba ku samu ruwa ba to ya ku samu ruwa to shi ma idan har ga hadisi ingantacce ga nasin qur'ani ga hadisi ga ijma'i ba a sauraron kiyasi amma idan ya zan babu wannan sai a koma ga kiyasi to wani lokaci ga hadisin kirikiri sai a koma ana kiyasi hadisin sai a illanta shi a ce khabaru ahad a ce haza khabaru wahid fi ma ta ummu bil balwa fala yuqbal sai watsi da shi almuhim bai abinci wani abu wato usulul din sai abin da ya shafi aqidan mu Qur'ani ya riga ya bayanin shi abin da ya shafa aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin shi wa laysa li ahadin an yuhdisa shay'an wani mutum ba shi da iko ya kirkiro wani abu za'iman annahu min al din ya raya cewa wannan abun yana cikin addini an gano wannan ko Allah ta'ala ya riga ya ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawhum yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin kada ku ji tsoron kafirai ku ji tsoro al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin ku a tunda an ce musulunci ya riga ya cika to me ya rage ashe babu wani abu wanda musulunci ya bari qur'ani yayi bayanin komai A gani? wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'ima ta a gare ku daga tunda ni'ima ta riga ta cika ashe babu wani nassi da babu in dai har akwai wani nassi wanda qur'ani ya bari ko hadisi ya bari ashe ni'ima bai cika ba wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci ya zama shine addinin ashe musulunci ya cika ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu yuqarribukum ila Allah wa yubaidukum anin nar illa wa qad bayyantuhu lakum aw kama qala babu wani abu wanda zan wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nisantar da ku daga wuta face na riga na yi bayani an gane wannan ashe magana cewa yanzu bayan manzo Allah ya rasu a ce za a yi wani wahayi kafirci ne wani ya ce bayan manzan Allah ya rasu akwai wahayi to wannan wahayi an yi shi ne don a cika addini an yi shi ne don a cika mana ni'ima bayan an ce ni'ima ya riga ya cika ya yasa malamai na duniya suka kafirta ahmadiyya malamai na duniya suka kafirta sufayen da ke cewa bayan annabi ya rasu ana musu wahayi duk mutumin da ya ce bayan annabi ya rasu ana bashi wani sabon doka saɓanin abin da yake cikin ƙur'ani wannan ya yi ridda an gane wani ko sannan kuma sufaye suka ji wani wayo sufaye wayannan suke masu wuce gona da iri suka ce akwai hadisi za mu ga hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim da duk kaza kaza ya inganta amma su malaman sufaye sai Allah ya gaya musu hadisin bai inganta ba ko ka ga hadisi kuma mawdu'i ne bai inganta ba sai Allah ya gaya musu wannan hadisi da da malaman hadisi ke watsi da shi ku ku yi aiki da shi hadisi na ingantacce kaga wani mai sai su yi rusa addini an gane suna so su rusa ilimin matsalar hadis da sunan su waliye ne Allah yana musu magana kai tsaye Allah zai musu magana kai tsaye gaya musu kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa ibn al-arabi ya ce da yawa wasu hadisai ana kira su ai Allah ya gaya musu hadisi ya inganta so su suna magana da Allah ne kai tsaye kai ne da duba isnadi an gane ko to kaga irin wannan mutane mutane ne wanda suke so su rusa addini ko kuma ka gani ka duba cikin jawahirul ma'ani ta ce ma shehi sai tijari ya ce a ah, ya ce ainihin kalali sayyidul wujud shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu tsakanin shi da manzo Allah ba tazara sahabi shi tijari ta sahabi ne tabi'i ne shi tabi'i tabi'i an ce tsakanin shi da manzo Allah akwai karni wajen bakwai amma kuma manzo Allah sayyidul wujud ya same shi Kirikiri sun yi magana da shi to yanzu idan muka yarda cewa manzan Allah zai ringa bin waliyan gida yana tattaunawa da su yana gaya musu abubuwa yaya ilimin matsalar hadis maganin cewa wannan hadisi mursal ne wannan hadisi mu'zal ne wannan hadisi kaza ne bai taso ba hadisi na iya zaman cewa mursal ko ya zama mu'zal ko abin da ya fi karfin mu'zal ma kuma ya inganta tunda yanzu tsakanin shehu tijjani da manzan Allah karni bakwai kamar shehu tijjani manzan Allah a cikin jawahir ma'ani yana yi cewa manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce mu in har muka yadda manzan Allah zai iya gaya wa mutum magana bayan annabi bayan ya rasu ya zo ya samu ya gaya wa mutum magana to suna so ne gaba ɗaya su rusa addini su gina sabo hanya ne na rusa addini a gina sabo kuma duk wani hadisin ka da ya inganta sai ke to muna da hadisi shehu kai kana kana duba isnadi ne ma an wani an wani an wani mu muna magana ne da alhayyul ladzi la yamut mu da Allah kai zai muke magana haddasani kalbi an rabi an gani wannan su ne eh, ilmu ladunni kenan Allah yana magana da su kai tsaye ba wani magana isnadi kai da kada mu da isnadi an gani wannan ku, to wannan ya kamata a fahimta usuluddin har gani bayani duk wani mutumin da yake so ya kirkiro wani abu da sunan cewa akwai wani magana to kamar yana so ya gaya mana ne manzo Allah ya manta ko kuma shari'a ta manta ta yi bayanin wannan abu shi mu Allah ya riga ya gaya mana al-yawma akmaltu lakum dinakum musulunci ya riga ya cika kuma Allah ta'ala ya cika mana ni'ima kuma ya yarda mana musulunci ya zama addinin eh na'am bismillahir rahmanir rahim na'am yace wa qismatul fai wa iqamatul hudud wato da rabon fai'u in an samu fai'u a wajen yaki raban shi da kuma tsayar da ainihin haddi na zina haddi na shan giya haddi na kazafi da sauransu ma'azin ila la'imma ya zarci ne zuwa ga shugabanni su wane ne masu tsaye da haddi shugabanni a gani shin malami na da shugabanci da zai tsaye da haddi kuma malami yanzu misali a ce wannan masallaci na malam bako Allah ya ji kansa a ce to sai limamu masallacin to tunda ni ne limamu wannan unguwa duk mutumin da ya yi zana a kawo mun zan yanke mai hukunci in ya taba aure in jefe shi in bai taba aure ba masa bulala sannan duk mutumin da ya yi sata a wannan unguwan a kawo shi masallacin malam ba ko za mu yanke mai hannu duk mutumin da ya sha giya za a bai bulala gazabi duk mutumin da ya yi ridda za mu kai shi lahira to manzo Allah ya ce man badala dinahu faqatuluhu duk wanda ya canza addinin da ya yi ridda ku kashe shi sun yaya wannan ya yi kyau wannan limami yana neman al'umma da masla? A ba yana neman zai kawo banna wani banna zai kawo Wani ne hararo bannan da zai kawo eh a ba magana cin zali ba ba cin zali limami in an kawo mazinaci limami ya yi alkawarin zai tsaye mai da hukunci kaga a ciki akwai menene daukan doka a hannu wato daukan doka a hannu yana haifar da abubuwa da yawa yana haifar da ainihin fauda ya zama to al'umma suna zaune ba su da tsari yanzu misali idan idan aka ce yanzu hukuncin ridda an bashi a hannun limamai na masallaci sai wani dan shi a ya faɗi wasu magana aka ce yayi ridda shi ba dan shiyan zai ce limamin ku ya yarda shi ma shi ma sufi idan an ce ya yarda shi ma sufi sai ya bada fatawa cewa a kamo limamin shi ma ya kafirta kaga ku ku je ku kamo limamin su ma su kamo na ku saboda al'amarin yana hannun da ya ko mutane kowa kai ka ce ya yarda shi ma ya ce ka yarda yanzu wane da yarda na ba gani amma idan an kai abin kotu hukuma za ta yanke hukunci nan tashi idan an kama wanda ya laifi aka bincike za ta yanke hukunci ba magana ba mai daukan wani mataki an gani da yawa misali kamar in kana tarbiyyar yara in kana da yara a gida za ga yara ƙanana suna yin fada suka ga yaya in ya ga yana da ƙarfi sai ya bugi tsane shi ko ko kuma ka ga ita yarinya ita babba sai ta riga dukan wa'ancan in ka ce mata ke ki daina yin haka za su rena shi ba za ta gane ba za ga lokaci tana iya duka yaron yana dan guna guri wata yaron ya fara girma shi ma wata sai ya damke ta ta sha da kyar sai ga ɗan namiji ya dam iyaye shi ta sha da kyar ta kawo ƙara ba na gaya miki ba na ce miki ba in ya kawo ƙara in ya miki laifi ki zo ki gaya mun idan kin gaya mun zan ba ki dama ki hukunta shi na ba zan gane to kaga idan ta kawo ƙara sai ainihin kai mahaifi ka ba ta dama ta hukunta shi zai iya magana ba zai iya magana ba kai kai kai mai yayin rashin kunya zo ki mai bulala goma Tuhun da ne ya miƙa hannu a hukunta shi amma in misalin ta ba za ta kawo ƙarar za ta yi amfani da ƙarfinta a nan za ta ga jirjiya na fatan gano wannan to in aka ce gida duk wanda ya fi ƙarfi kawai yanke mata ya yanke hukunci to gidan nan ba zai zaune ba gida kawai in hana so a samu zaman lafiya uba shi zai bada roka ce to wanda kayi rashin kunya kai wanda yi ima da bulala sai ga an yi bulala an zauna lafiya to idan ana so a samu zaman lafiya in an yi zina to a kai ma hukuma idan hukuma ta yanke hukunci shi kenan a gani in an yi caca in an sha giya in an yi kaza yanzu matsalan abin da ya faru a Kano matsalan Abdul Jabbar kana ganin da an bar ma yan izala a ce yan izala su hukunta abdul jabbar saboda ya yi rinda misali ya zagi manzo sallalin sallar ya kuke gani yan dariƙa za su yi wasu cewa laifin mai mu ba a nan za a zubar da jini na basan gani gane da an bar abin a hannun mutane mutanen gari ya kace mutanen gari su hukunta shi to za a yi kare jini biri jini ne amma da a lokacin da abin yake hannun mutane su mai raddi shi ma ya musu su kira shi kafiri shi ma ya kira su kafirai nace shi yana kare martaba manzo Allah ne su ahlus sunna sun wulakanta manzo Allah Imam al-Bukhari ya zaki annabi sai haka yake faɗa amma da aka turke shi a gaban hukuma ba kaga cikin kwana ɗaya aka gama da shi kwana ɗaya hukuma ta zauna da Abdul Jabbar aka sa malamai suka mai tambayoyi tun da aka fara tambaya ya fara gudi ana shan ruwa da hannun dama da hannun hagu yake shan ruwa ko ba ka ba ga littattafai wajen ɗari biyar ya ce waje sun fuska dubu ba amma ya ɗan kawo ɗari biyar ne kawai a ɗan yi maneji tukuna amma littattafan nan ɗari biyar ya gagara abu da ya buɗe guda ɗaya kawo hujja da shi in ya ɗauka sai ya riƙe littafin ya kawo wani bawan Allah wanda zai riƙa buɗe mai shafi haka yaron ne ya zauna har aka tashi yaron nan ba ba aikin da yi bacci ma yake ta yi kuna ne to kaga tasirin hukuma idan aka mika ma hukuma hukuma tana iya hukunta kowa amma idan an bar abin a hannun ɗaiɗaikun jama'a to za a samu fauda da rashin zaman lafiya cikin al'umma yanzu da a ce najeriya ana shari'a musulunci mutanen da suke zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ce an ga wata jarida sahara kaza a cikin sahara an ga kaza za a kamo mai sahara in an tabbatar ya zagi ita hukuma sai ta tabbatar an ce ka zagi masu bai ka faɗa sai a ɗauko abin da ya faɗa ka ce ka faɗi kaza ya ce na faɗa ka faɗa ya ce ka faɗa to kenan hukuncin wanda ya zagi annabi nan take a kai shi lahira idan abin ya zama a hannun hukuma shi sauki za a yi maganin zindikai da yawa duk wanda ya zagi annabi a kamo shi in an yi bincike an tabbatar hukunta shi amma mai kuce tunani idan an bar zagin annabi a hannun gaugau ga magarin mutane wani magana ma baka ba zagin annabi bane sai ce ka zagi annabi shi yi ibn tabiya ce in an ce mutum ya zagi annabi sai a ce to me ya faɗa sai an tsaya shirin abin da ya faɗa tun da ya zagi annabi ai ba maganar shi a su kabbara sun jahilai in an kai kotu sai an me ka faɗa abin da ka faɗan nan zagi ne ko ba zagi ba ne misali in zagi ne to gaskiya za a kai ka lahira da ana yin haka da masu zagin annabi sun karanta to kamar yadda na faɗa yanzu saboda babu hukuma duk duniya gaba ɗaya yanzu an rena musulmi kamar ana sha'awa ne ma a ɗan ɗaukare mu sai ga idan faransa ta gama zagin annabi sai ga germany ta ɗauka daga germany sai kaza saboda sun rena mana wayo wani ma ya ce a abin da suke so ɗan adam idan yana son abu sosai kana so ka rage mai abun ka ringa wulaƙanta abun yanzu musulmi son annabi ya musu yawa to yaya za a yi a rage son annabi a zuciyar musulmi kawai in an zage shi sun tada hankali bayan lokaci ko sai a ƙara zage shi Ba za ka da hankalin jiha ba zai kai ne yanzu ba an gane wannan su a tunaninsu suna ganin yau da gobe ana zagin annabi za mu daina cishin annabi har ma ya zama in an zaga ba za mu damu ba sai zama kamar an zagi sauran mutane zai yi haka ai ko shekara miliyan aka yi duk sanda aka zage annabi abin yana ƙara sabon tare a zuciyar musulmi hankali yana tashi ku fahimci wannan ko to saboda haka zagin manzon Allah ba abu ne mai sauki ba in suna tunanin haka sun yi kuskure gaba daya in sun zaki zaka ci duniya gaba daya an motsa ko to saboda haka wato yaki a wato a menene rabon ainihin fai'u da tsayar da haddoji duk ya tabbata ne zuwa ga shugabanni masu mulki suke yin sa malami ko wani jagora na wata kungiya baya tsayar da ainihin mai haddi ne li hadin an ai alaihi wato babu wani mutumin da ya samu iko ba wanda yake da iko ya soke su an gane ku eh wani mutum ba shi da iko ya soki wa eh babu kyau mutum ya soki shugabanni sannan an gane haramun ne ka daga sukan wa shugabanni yanzu idan ka hau kan mambari kana ta zage-zage mai kake yi kana sukan shugabanni ka kira su azzalumai ka kira su ainihin kaza ka kira su kaza zagi ne babu kyau ka ringa sukan shugabanni shin wannan abun ra'ayi ne na 'yan salafiya ko kuma abu ne wanda yake rubuce a cikin littattafan magabata wannan nafsi ne na imamu ahmad fa imamu ahmad bin hanbal ya faɗi wannan magana ɗin. don wasu sun ɗauka wannan magana cewa ba a zagin shugabanni ba a hawa kan mumbari a dinga kaza wasu sun a ai ra'ayin 'yan salafiya ne 'yan salafiya su ne suke suke cewa a jiyar zagin shugabanni to wallahi mu sai mun zaga ba wanda ya sai hana mu su sun ɗauka 'yan salfiya kamar mutane ne makwaɗaita suna neman wani abu a wajen gwamnati shin akwai alaka in ka ka duba 'yan salafiya da ke zaga akwai wani alaka cewa su 'yan maula ne su wane ne ma asalin 'yan maulan asalin wa'annan 'yan hamasan wallahi sun fi kusa da gwamnati ke da 'yan salafiya sai wani ya ce 'yan salafiya na suna haka ai ai saboda gwamnati tana ba su wani abu ne gwamnati tana ba mu wani abu kaga masallacin malam bakon haka tana ba mu wani abu ai yan salafiya suna jan kaya to yana bin kamar mallaka in dai wannan shi ne jan kaya da har ake ake tunani to ai wannan jan kaya na shirme da yayi kaga mutum wujiga wujiga a lokacin kuma yana jan kaya ai ya kamata ne a ganshi da motoci manya manya gidaje manya manya ya mallaki abubuwa manya manya ya ce yana jan kaya nawa suke biya su gwamnatin an gane kaga wannan su nan da suke wannan magana sun fi alaka da gwamnati eh su ne asalin ma masu jan kayan a gane ku su yan salafiya suna faɗin haka ne saboda maslaha na al'umma ba dan neman wani abu a wajen gwamnati ba yawwa sannan kuma kada ya zama yana jayayya da gwamnati kada mutum ya ringa jayayya da mulkin su yana so ya musu juyin mulki yana so yana musu zanga yana tayi musu da hankali to wannan laifi ne yura anna qismat al-fay lil umara wato ana ganin cewa rabon ainihin fai'u na shugabanni ne masu mulki ana ganin lallai tsayar da haddi a zina da kisa wa sariƙa da sata wa shurbil kamar da kuma shan giya da abin da ya kama da wannan duk gaba ɗaya ya tabbata ne zuwa ga masu mulki ba wai ɗaiɗaikun mutane ba ne kuma ba wata ƙungiya ba ne in an ce tsawafin a nan kada a samu wata ƙungiya ta ce wai yanzu ita ta ɗauki nauyin duk sanda aka aikata wani abu aka yi zina ko aka sha giya ko aka yi kaza su za su ɗauki mataki an gane babu wata ƙungiya kana ce ga ƙungiyar fitiyanu ga ƙungiyar izala ga ƙungiyar kaza ƙungiyar kaza ƙungiyar jama'atu an gane duk wannan gaba ɗaya baya hannunsu a yana hannun wane ne yana hannun hannun hukuma ne misali Na me ce, wa inna ma yatawalla al-amr fi dhalika al-hakim kawai mutumin da yake jibintar al'amura mai jagorancin al'amura ga wannan shine shugaba domin wannan ba haƙƙin shugaba ne ba haƙƙin ɗaiɗaikun jama'a ba ne ba haƙƙin wata ƙungiya ba ne domin jibintar ɗaiɗaikun mutane ko kuma wata ƙungiya ta kasance abu ga wannan abubuwa ta fashe dima yana janyowa zuwa ga zubar da jini idan an ce yan salafiya su za su ringa yanke hukunci za su duba duk malamin da ya faɗi magana na ridda za su kai shi lahira su za su ringa yanke hukunci na zina da waye in abin ya zo hannun mutane to za a yi kare biribiri kini sannan bawa mu misali jama'a a masallacin juma'a wani lokaci yan agaji sun suna so a gyara sauro wani lokaci sai an cakusa da mutanen gari sai wanda ya ce shi fa ba zai tashi a nan ba da ya sace shi nan ya ga daman zama sai dan hisba ya buga ko dan agaji ya buga ya buga ce wallahi kai fa ba duk wannan uniform din banza da kasa wallahi ba yadda zaka yi da ni akwai san zaka cewa da dan agaji da mutanen mutane ba zuwa sallah ana rikici bai yasa mutane suke rikici da su a haka to sun tabbatar da wannan uniform ne kawai ba hukuma bane su amma da dan sanda ne yace wani tashi ana za ta to to yalla bai Eh, Allah ya taimake Allah bai sai ga musu ya sauri ya gyara da ya tabbatar da hukuma ta rada shi amma ɗan hizba da ɗan agaji za ga mutane mai kuma ba su haɗin kai inda abin da suke yi maslaha ne ko maslaha ne amma sai ga wani yana kokari ya jihar da su a rikici to kaga shi kenan wato kasancewan wato wannan yana janyo zubar da jini wato rashin wato in an bar abin a hannun da daidaikun mutane wa yu'addi ila fitanin yana janyo fitintunu eh wanda ba shi da farko ko ba shi da ƙarshe misali tsarin demokuraɗiyya misali da muke gani irin nan su ma in dai suna so su gyara kurakurai sai ga ita hukuma ita ce take ɗaukar matakin gyarawan amma kuma galiba ita hukuma tana zuwa majority kuna da wani ko idan ta ga mafi yawan jama'a ga ra'ayinsu to mai ra'ayi safanin shi da mai kawo fitina misali zan kawo yanzu abin da ya faru misali a Kano inda misalin a ce yanzu bangare ɗaya ne kawai ke ma Abdul Jabbar Rabbi sauran mutane suka ce abin da ya yi daidai ne hukuma za ta gyale shi a tsarin demokradiyya ba a tsarin demokradiyya majority carry the vote yawan jama'a su ne ake dubawa idan mafi yawan jama'a suka ce abin da wani yake fitina ne to za a hukunta wanda an gani yanzu da a ce yanzu lokacin da ahalin sunna suka taso suna raddi ga abin jabal sai sufaye suka goyi bayan shi to da har yanzu yana nan da har yanzu abdul jabbar yana nan yana zagin sahabban manzo sallallahu yana nan yana ainihin a cin fuskan manzan Allah da sunan yana kawo jara kuma bai jona to amma a lokacin ga ai ina ganin akwai ɗaya daga cikin malamai na Kano da ya ce ya shekara wajen 20 yana ranti ga Abdul Jabbar amma bai yi tasiri ba shekara wajen 20 amma lokacin da sufaye gidan Abdul Jabbar aka samu ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da kuma da kuma babban yayan su ya fito ya ce tun da abin da Abdul Jabbar yake yi to sai gashi sai abin gaba ɗaya sai duk Kano sai aka ɗauka. sai dukkan malaman Kano da sufayen da kaza lokaci ɗaya sati ɗaya sai gashi an yi mai sai gashi an zaunar da abdul jabbar kuma gashi an dakatar da abin da yake yi to da a ce bangare ɗaya ne zai yi wannan raddi wala za su gama raddin nan sai an shekara da shekaru bai tasiri ba sai ya tara jama'a ya batar da su ya halakar da su an gani amma lokacin da ainihin gidan ajiriya ta ɗauka gidan tijjaniya ta ɗauka kowa ya gamsu cewa ba zagin annabi yi kowa ya gamsu da cin mutunci yi ga sahabbai shikenan ita hukuma ta duba sai ta yi ita hukuma ta demokradiyya ba wai asali addini take karewa ba ita tana kare tashin hankali to ta fahimci musulmin garin nan gaba ɗaya ba sa tare da wannan malamin to wannan malami kada ya ci gaba da wannan karantarwa ya kawo mana zubar da jini ya kawo mana fitina to saboda ka bari a dakatar da shi kun gani da a ce hukuma tana duba riddani na hakika to kai tsaye ba ta ba bukatar taron jama'a mutum malami ɗaya na iya kawo ƙara in dai malami ɗaya kawo ƙara aka zauna da shi nan take za a kira alƙalai a duba ya yi rinta a hukunta shi a ita tara duba taron jama'a sannan idan wannan malami wannan mutumin yana da ainihin ƙuri'a mai yawa yayi wannan laifi ba sa su shi ba shi ke da jama'a hannu kun gane wannan ko wannan shi ne tasirin da ya sa sai da kowa da kowa ya yi magana hukuma ta ga wannan fa bai da mabiya sai ta karya shi mu ma nan garin kaduna akwai ɗan ƙur'ani kowa ya san shi ko lokacin da ina ganin Qur'ani wannan ɗan gungu lokacin da yake karantarwa yana zuwa yana wa'azi a unguwanni ko ina yana wa'azi ya fito ya zagi hadisin manzan Allah yadda ya gada ma. ba abin da baya faɗa zai iya zai iya sa sahih bukhari anan da muwaɗa ya hau ya yi wa'azi ba abin da zai faru an jimina ne in ka ji wasu mangani sai tsigar jikinka ya tashi sama da malamai jama'atu izala fitiyanu waye waye kowanne daga ciki ya ce wannan fa mutumin na da hadari kowanne ya yadda yana da hadari hukumar demokuraɗiyya ta ga hadari sai ta tabi ta ta damfe shi an fahimci wannan da ta damfe shi aka ce to abinda ake so shine a takura shi a masallacin shi duk wani wa'azin da zai kawai ya alƙawai ya sa hannu iya masallaci nan zai tsaya ba zai rinka yawo ba a ga tun da aka takure shi a masallaci kana zuwa jin wa'azin shi sai dai wanda ya je same shi an gane to wannan irin wannan a irin tsarin demokradiyya irin wannan in dai ana in dai har mutum yana yin bid'a ya zama kai da kake raddi baka da tasiri ba ku da yawa ba mai sauraron ka yanzu mu da muke ta raddi ga wanda ya kama da Abdul Jabbar a garin Kaduna muna akwai wanda ya kama da da Jabbar yana a cikin masallatan ahlus sunna ake karanta da aqida irin na da Jabbar ko to da yake sauran mutane babu wanda ya magana kuna ganin hukuma ta ce wani abu ba ce komai ba sauran mutane an yi ita kuma ta ita demokradiyya majority carry the vote ne kawai wasu suna duba wane ne ana ganin mutane ba za su tada hankali za a zubar da jini bari a ɗauki mataki a gare shi don ka a zubar da jini kana ba wai bara a ɗauki mataki don yana zagin hadisi ba da za ka kwana zagin hadisi a zauna in za a zauna lafiya ƙasar in shi ne ma zaman lafiya suna son ka an gani in zagin hadisi ne zaman lafiya to hukumar demokradiyya za su baka goyon baya za su gina ma masallaci ba ka ke buku amma an suka fahimci cewa mutane ba suna mafi yawan mutane za su yi hayaniya to ita hukuma abin da ba ta so tashin hankali ta tsarin demokradiyya a gani to shi yasa ku ga a nan wajen muna ta raddi ga mai kama da Abdul Jabbar ayi shiru akwai sanda yayi wata magana ita ma kamar na Abdul Jabbar din cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kawo alƙalami da da ainihin fallon takarda don ya rubuta ne ya rubuta ainihin wani wasiya wanda ba za su bace ba har abada a nan wajen suka yi ta jayayya wasu na a rubuta suna ka a rubuta wai sai umar ya ce umar in ya ce umar ne ya hana umar ya hana manzan Allah rubutu ya ce kusa abin da ya sa ya hana manzan Allah rubutu ya ce abinda manzan Allah ya ce zai kafirci ko iya zilla ya ce kafirci ne shi ya sa shi umar ya takura shi ya ce wani lokaci wato mazhaba takan takure hadisi saboda an yace da hadisin rindani. ne har yasu baɗin da yi wato inda an yi aiki da hadisin da an rusa wai da an rusa al-yawma akmaltu lakum dinakum yace kaga nan hadisi ne manzo Allah ya faɗa amma kuma mazhaba ta hana shi ka duba ka wannan magana kai tsaye ya kamata a zauna da wanda yi amma ko kun san shiru kake ji kamar yadda ka san mushriki ya ci shirwa shiru kake ji babu wanda yake kala saboda mutane ba su taso sun ce kaza ba da mutane duk sun taso wallahi da ai maganin shi take an gane akwai kalmomin da ya faɗa wanda mafi yawa daga cikin ya kamata a ce an zaunar da shi an hukunta shi har zakin sahabbai yana yin shi ma ko to ka gani na'am malam kenan rashin fahimta wannan kabiya shi yasa masu cewa wai ai ma da nan a gaskiya a demokradi ba abin za ta yi a gani ba abin da hukuma za ta yi nan ba babu wanda yake goyon bayan sufiya ko ina magana ko ina ba da labarin ita tsarin demokradiyya ita abin da take fahimta kenan amma tsarin musulunci baya bukatan wai a tara jama'a a tara sufaye a tara waye a tara waye da sunan da ahlus suna tsarin ce za su yi wani abu kowa ya nashi kowa ya nashi na ganin ba wai bai yiwa ce an haɗu na fatan gani an haɗa yan bidiya da wai an haɗu amma ina tsari inda misalin wato wa'annan mutane kawai kowa ya ina magana ne hukuma ta farko ta ba su da murya shikenan ina wannan lakin za ta wannan zalika kaman wani ma wani gwamnati ne ya wani wanda yake yawan tada hankali a kaman garin nan eh, ita ita yanayin tsarin ta kenan da sauransu amma tsarin musulunci ba magana haduwa da yan bid'a da waye da waye da waye amma ita gwamnati tana iya tara su gwamnati tana iya tara malamai to malamai ta tara su faye da waye waye da kowa da kowa ita da kanta ta kira ta ce ina so ku yi mu bincike kan kaza ita wannan ita hukuma ta sa amma ku ku zo ku da kanku ku taru ku ce kuna so ku yi kaza to wannan fihi ma fihi kun gane wannan ku eh lakin idan tawalla zalika walil amr sai dai idan ainihin shugaba ya jibinci wannan ko da shugaban nan fajiri ne eh, eh, lallai rayuka sukan na zugo idan shugaba ya jibinci tsaye da hajji an gani ko da fasiki ne fa rayuka sukan na zo biye da a ce daidai kun jama'a ko wata kungiya ta yi wato al'umma ba za ta bijiro zuwa ga fitina ba eh na'am alaikum salam duba da abubuwan da suke faruwa ah, wasu lokuta ana da banna tana faruwa a gari amma lura da ita hukumar abu bai shafe ta ba ta ɗaukar mataki galiba wannan kuma sai ya motsar da mutane su ci doka a hannu sai a samu fauda a sai masa ƙara su da yawan kai ƙara ita hukumar ta gana yawan kai ƙara su ɗauka to al'umma fa suna kokawa ana ita ne zamu na demokradiyya ita kawai al'umma take duba ba ruwan da wani gaskiya ko rashin gaskiya wa alaikum salam na'am za ka nan to bismillah bismillahir rahmanir rahim na ka bude ne ka bude da da mulki na'am ina jinka a kashi ba da bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد من جواز الخروج باب ainihin karu tsakanin wannan da kuma abin da yazo na ainihin halaccin yin tawaye ga hukam a gane al-murtad hakim wanda ya ridda babu karo tsakanin wannan magana da kuma tsakanin yin karo halaccin yin karo ga shugaba yin tawaye ga shugaba wanda ya ridda Awil kafir ko kuma yin tawaye ga kafiri kana bil muslimina quwwa idan ya zama to musulmi suna da karfin da za su iya cire shugaban na na fil da idan muna da karfin da za mu iya cire shi ya kafirta kufurin bawahan dole a cire shi illa an tara kufurin bawahan sai dai idan kun ga kafirci baro baro kafirci shi hakim ko da abu kafirci ne ba a mai kuruci sai ya zama kufurin bawahan sai kafircin ya fito baro baro kamar rana na inda ku fi inna wallahi burhan wanda kuna da hujja ba wa ishtihadi ba inda ishtihadi ne ko dan kiyasu-kiyasu wanda bai gama fitowa fili ba baya halatta sai kafirci ya zamanto baya bukatar tawili an gane ku zalika an al-khuruj ala al-hakim hal kufrihi wannan saboda yin tawaye ga shugaban halin kafircin sa yuhaddu min bab al-jihad fi sabilillah ana lissafa shi daga cikin babin jihadi fi sabilillah ba'da da'watihi wa inzarihi bayan an masa da'awa bayan an masa gargadi a gane sai an masa da'awa an masa gargadi tukuna kafin a mai buruji bi khilafi qatl al-mustawdilin da sabanin kashe 'yan ƙasa da kafiran amana da kuma musta'amani, kafirin amana da ya zo daga wani gari aka ba shi damar shigowa garin musulmi wato kashe wa'annan yana daga cikin barna yana daga cikin rashin tsari fauda yana daga cikin yaudara yana cikin ha'inci zamba cikin ha'inci zamba cikin aminci kashe wa'annan ba shi daga cikin jihadi ba shi daga cikin da'awa domin wannan kisa ne zamba ne cikin aminci mutum ya saki jiki da kai mutum ya saki da jiki da kai ka bashi amana ya saki jiki ka kashe shi wannan warwarewa ne ga alƙawari na ƙadu lil ahad wannan warwarewa ne ga alƙawari eh ko yanzu in auren mu shugaba abin da ya bayyana a wurin mu hmm. kafirci ne amma sauran gama garin mutane su suna ganin da uzuri a yanzu dai ba da ma sai tana za a jawo in gaba garin suna goyon bayan shugaba ai za su zubar da jinin ku Ko malama ku nawa ne sai kafirci ya fito fili yanzu mun ga shugaba shugaba ya fito ce qur'ani ba littafin Allah bane wannan ko wani sabani da zai hatta hatta dan wuri ya ce wallahi ƙarya kake littafin Allah ne na ba gangare to wasu akan lokacin da da lokacin da zazzaki ya sa aka zaki abu aka zaki abu Hurairah din nan an gane ana ta wa'azi akai shi ne wanda ce wallahi ba za su ƙara yadda ɗan shi a yanzu cikin garinsu ba ya za a yi a zagi a zagi ainihin abubakar sallallahu alaihi wa sallam sai eh, mana wai an zagi abubakar sallallahu alaihi wa sallam ya da tuka kada ba san gani shi kan shiga ya san abubakar fa lalle ba sahabin annabi ne amma wai sallallahu alaihi wa sallam <laughs> an gani to yanzu yan kwasan fahimci bambanci tsakanin ɗaiɗaikun mutane su ce za su haɗu don su yaƙi wani abu algaya la tubarin wasila da kuma tsakanin hukuma ta gayya ta gayyato idan hukuma ne ta kira malamai ta ce to ku malamai da malaman kungiya kaza malaman kungiya kaza ku zauna ku yanke hukunci kan kungiya kaza to irin wannan hukuma ne ta sa a gane wannan za ku iya miƙa wuya ku yi amma ku hukuma za ku zauna ku ce ku ku zo ku zo mu manta da bambanci mu ba ba a yin haka ba magana na ta'awun bi wata magana alai an fahimci wannan ko yawwa wa alaikum salam eh na'am eh ya riga ya fili ya ce duk abin ke sa maye ai kawai duk abin da ke sa maye giya ne ai ne a fili ba magana giya duk abin da ke sa za mu giya ne تسليم النبي da da na ne duba ne ya ne kan khamr innamal wal maisir wal ansab rijsu min amali shaytan abin da duba kenan sai daga bayan kuma sai aka samu wasu abubuwa suna maye shine sai aka ce to su ma duk abin da ke maye shi ma ya shafi wancan hukunci shine kamar za a ce shi manzo Allah ya amfani da wannan kiyasi kenan shi manzo Allah ya yi kiyasi ya ce kullum muskirin kamar a gane kuma Allah ya tabbatar da shi akan haka shine abin da za a iya cewa wa alaikum salam illa tafa'alu in ba ku yi shi ba na zai zama ne illa ta fa'alu in ba ku aikata ba za a samu fitina in ba ku aikata mai ba والذين كفروا بعض أي كافرين ساشا مصر يا ساشي لي مصر مكان ne. لي ya zama كوكونا taimaka ma kafirai. ku zama to muminai yan uwan juna kafirai kuma ku ban su su kwariya ta kwariya in ba ya haka ba kun kwariya ba ta kuma kwariya ba za a samu fitina na doron kasa da mai yawa a daga maja? a maja shi eh. na eh, a ai eh, shi ne amma ai eh, kiyasi ne amma tun da nasi ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ai tun daga nasi ne zamu wahala nasi ya riga ya faɗa ce mu'minai maza da mata sashen mazoya sashe ne ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ula'ika sayarhamuhumullah eh na'am eh eh na'am insha Allah idan muka duba alfaz da eh fahimta na ne amma akwai Sai shi ne abin da malamai suka faɗa malamai sun ce duk wanda ya yarda da abin da ke cikin wannan cewa ah, a ma za yi shuru mai kofar fiya eh manzan Allah mai buɗe abin da aka kulle eh to ai sun ce ala Muhammad sun ce annabi Muhammad ke nufi annabi Muhammad shi ne al-fatihu lima ugulika da can an nan dakatar da wahayi an samu fatira ba tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad akwai shekaru wajen 500 ko biyar da haka daga bayan da annabi ya zo sai ya buɗe wancan abu aka ci gaba da wa'azi kaga zai karɓi tawili ka gane zai karɓi tawili wannan ba wai dan wannan lafazin dai dan lafazin ne za su iya kare kansu yau inda matsalar ke tafiya shine a ce shehu ya ce bayan annabi ya rasu an masa wahayi kuma bayan kaga abu kaga illa na farko kenan illa na biyu kuma an ba shi wani salati wanda ya fi na annabawa duk wanda ya karanta zai samu ladan annabawa saba'in kulluhum qalban lahu risala kaga wannan ai kufur ne kai tsaye sannan kuma da kuma cewa ya karanta shi barra wahida na salatul Baki ya yi daidai da ainihin alkur'ani so dubu dubu saba'in ko to kaga a dubu ne <laughs> da dai au kamar yadda suka faɗa ne kaga wannan shine wurin da zaka ja layi ba wai asalin lafazin asalin lafazin zai karbi ta'awila kuma duk abin yana karban ta'awili ba a tafsir da shi inda akwai dan uzuri suke da shi dole a gyale su eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk